Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin kushin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Yunin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. To Mahmud hukumomi a jihar Ondo Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hali da aka kai a wani cocin Katolika a jiya Lahadi. Bayan samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan, mayakan Ukraine da suka gwamza fada a birnin Severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar Rasha a cewar gwamnan yankin. kane indiya na fuskantar babban fushin diflomasiyya daga kasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar hindu ta masu kishin kasa suka yi kakkausar suka hanga musulmi da annabi to babu yakubu makeri kenan da fatan za a min afuwa kuma kanin labaran kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa biyo bayan samar da rundunar kawance ta dakarun kasashen yankin tafkin chadi da ke yaƙi da 'yan ta'addan boko haram kowane irin tasiri wannan runduna ta yi zuwa yanzu ba za mu ce ba yau ila duka an gama da amma an karye musu karfin a jamhuriyar niger ana ta kace na ce bayan da kungiyar ecowas ko sai da yawo ta nada tsohon shugaban kasar isu muhammadu a matsayin mai shiga tsakani a sasanta rikicin burkina faso ina ganin zai iya sarkewa ta halaka ta dindigim tsakanin shi da faransa za ta zama cikas Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin ilimi garkuwar kwaɗan adam amma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bar mu fara da shan labaran duniya a zagaye na farko tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri hukumomi a jihar ondo najeriya suna gudanar da bincike a yau litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin katolika ba a gane takamaiman adadin mutane da aka kashe a harin na jiya lahadi ba akan cocin st francis catholic church inda kakakin gwamnatin jihar ondo ya faɗa kamfanin dillancin labaran afp cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21 kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai hamsin. asibitoci na duban waɗanda suka jikata a cikin harin yayin da wasu masu taimako suke ba da jini domin ceto masu fama da rauni gwamnan ondo rotimi akredolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin kana ya ba da umarni a ɗanyi ƙasa da tutoci domin girmama waɗanda abin ya shafa fadar vatican ta ce papa roman francis ya yi addu'a ga waɗanda lamarin ya shafa da ma ƙasar baki ɗaya na hari mai zafi da aka kai a lokacin wani buki kuma ya saka kowa a cikin addu'a Allah sanya ya sanyaya su. Bayan samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan, mayakan Ukraine da suka gwamza fada a birnin Severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar Rasha a cewar gwamnan yankin. Masu kare mu sun yi kokarin kai hare-haren mai da martani na ɗan lokaci sun kubutar da kusan rabin birnin To amma lamari ya kuma ɗan taɓarɓare mana in ji Sarhi Haidai. Gwamnan yankin Luhansk da ya haɗa da birnin Severodonetsk yana faɗa a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Litinin cewa an ci gaba da gwamnan kazamin faɗa a birnin Severodonetsk. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani balaguro da ba a saba gani ba zuwa wajen birnin Kyiv a jiya Lahadi, inda ya je gabashin ƙasar Ukraine ya gana da sojoji da kuma 'yan gudun hijira. yaya da zango a wasu wurare ciki har da Lysychansk da ke kusa da Severodonetsk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. biyo bayan samun da rundunar kawance ta dakarun kasashen yankin tafkin chadi da ke yaƙi da 'yan ta'addan boko haram a tsibirin da ke zagayen tafkin to shin wani irin tasiri wannan runduna ta yi zuwa yanzu wakilin muryar amurka hassan mai na kaina da a halin yanzu yake kasar ta chadi ya yi kokarin lalbo mana amsar wannan tambaya a wannan rahoto da ya haɗa mana daga injamina rikicin na 'yan ta'addan boko haram wanda ya samo daga jihohin kan iyaka na borno da yobe daga bangaren najeriya sannu a hankali ya mamaye kasashen yankin wato niger kamaru da chadi wannan kuma ya sa shugabannin kasashen yankin suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa don tunkarar wannan babban kalubale bayan da ya kafa ta wannan runduna ta kaddamar da hare-hare daban-daban kama daga operation gama aiki operation rawan kada Operation 'yancin tafki ya zuwa Operation Amnifacat. Shi ma babban kwamanda na yanzu General AK Ibrahim ya kaddamar da wani mummunan farmaki mai zafin gaske da ake kira Operation Sharan Fage. wanda ya taimaka wurin share fagen murkushe tasirin 'yan ta'addan. Wannan kuma ya sa aka biyo bayansa da kaddamar da wani sabon farmaki mai suna Operation Lake Sanity. Duba da yadda aka dakile kazar-kazar 'yan ta'addan ya zuwa yanzu ko a cewar an kawo ƙarshen su? Tambayar kenan da na yawa mataimakin babban kwamandan rundunar kasashen tafkin Chadin, Brigade da General Abdu Harun Asamani. Ba za mu ce ba yau ila duka an gama da su, amma an karye musu karfin su. Da an ka karye musu karfi mi za mu ce ma kaman yan uwanmu masu kamun kihi wajen baga ko wajen gingimi ko wajen dabuwa na Cameroon koko e eh, dabuwa can Chad koko na haka e wajen fishi dam duka a ce musu in sha Allah bisa kan wanda muka gani ba wani karhi gare su ba amma da yan kingi kaɗan wannan kaɗan kamar collaboration da mu da yan civilian ya kamata mu sa hannu cikin hannu inda suke a mu muna mutai mu iske su. Tuni da shugabannin kasashen tafkin Chadin suka nuna gamsuwa bisa irin gaggaruman nasara da dakarun nasu ke samu. har ma sun tura babban sakataren hukumar raya tafkin chadin ambasada nuhu mamman da sako na musamman ya zuwa dakarun wannan runduna. Can mu sun ji labarin cewa aikin da ake yayi kyau suka ce in zo in gansu in faɗa musu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi kuma duk wani abun da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi. Ganin shugabannin sun nuna a shirye suke su ƙara dafawa wannan runduna ko a halin yanzu mai wannan runduna ke bukata? Tambayar kuma da na yi wa babban kwamandan wannan runduna kenan manjo general abdul khalifa ibrahim zan ce kasashen nan ya kamata su kara ba mu sojoji da suka fi sojojin da muke da su yanzu kuma a kawo mana kayan yaki na zamani wato technology cikin wannan aiki wannan motan igwa da ake kira emrap din nan gaskiya ya taimaka mana wurin wannan aiki ni ina so a matsayina na kwamanda na wannan runduna in ga cewa niger sun samu sun siyo kamar ɗari tadi su ma sun siyo ɗari najeriya sun ɗari kamaru sun siyo ɗari da suwa don zan san cewa lailai wannan abun zai kare kwanan nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Injamai na jamhuriyar Chadi. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga babu yakubu da karashen labaran duniyar kasa da wuni guda da koriya ta arewa ta gwada wasu manyan makamai masu linzami guda takwas koriya ta kudu da amurka sun mai da martani inda suka kaddamar da wasu makamai masu linzami guda takwas a gabar tekun gabashin koriya gwajin martanin na baya-bayan nan wata alama ce da ke tabbatar da sabon shugaban koriya ta kudu yung suk yul mai ra'ayin mazan jiya zai yawan mai da martani kuma cikin gaggawa ga gwaje-gwajen makamai da kuma takalar koriya ta arewa hakan na nufin an samu sauyi akan yadda tsohon shugaban ƙasar koriya ta kudu mun in yake tunkarin al'amura wanda yake ɓoye ƙarfin sojansa a fili a ƙoƙarin rage tankiya da kuma neman hanyoyin zaman tattaunawar makaman nukuliyar koriya ta arewa wasu manazarta na fargaban cewa yun na iya shiga cikin wani yanayi mai hatsarin gaske na tsokana lamarin da zai baiwa shugaban koriya ta arewa kim jong un karin hujjar yin gwaje-gwajen makamai masu girma sai dai wasu sun ce mayar da martanin mai tsauri da amurka da koriya ta kudu suka yi ya zama wajibi ne don dakile hare-haren koriya ta arewa da kuma tabbaci ga kawaye da suka dogara da kariyar amurka a ƙarshe kimanin makonni uku kenan da ranar Wickremesing ya karbi ragaman shugabancin ƙasar Sri Lanka a matsayin Prime Minister inda yake fuskantar wani aiki mai wahala na fitar da ƙasar mai fama da matsaloli daga taɓarɓarewar tattalin arziki lamarin da ke barazanar wargaza ta. A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga Ghana na cewa sashen samar da makamashin kasar ya inganta da kashi goma cikin ɗari bayan da gwamnatin Amurka ta kammala wani aikin samar da makamashin na dala Amurka miliyan 316. kammala wani aiki na zuwa ne yayin da ƙasar ta gane take fuskantar matsalar karancin wutar lantarki daga accra ga rahoton da idris abdallah bako ya aiko mana Hukumar ƙalubalen ƙarni ko MCC a takaice ta ƙasar Amurka ta ce yarjejeniyar samar da wutar lantarki da ta yi da Ghana ta ƙara inganta sashen makamashi da kashi goma cikin ɗari. Yarjejeniyar wutar lantarkin ta dalar Amurka miliyan ɗari uku da goma sha shida ta yi sanadiyar kammala gina tashar rarraba wutar lantarki ta Fokwasi da kuma kasuwa da kuma wasu manyan tasoshin samar da wutar lantarki guda biyu domin magance ƙalubalen ɗauke-ɗauken wutar lantarki don ƙaruwar masana'antu a kasuwa da kewaye. Yayin yayin wata ganawa da manema labarai bayan kammala yarjejeniyar cikin nasara mataimakin babban jami'in gudanarwa na hukumar mcc mahmud ba ya ce matakin ya ƙara ƙarfin watsa wutar lantarki a ghana da fiye da megavolt ampere dubu ɗaya specifically to the program that we did here i think we have increased the capacity by 10% musamman ga shirin da muka yi a nan mun ƙara ƙarfin hanyoyin sarrafa wutar lantarki da kashi goma cikin ɗari wannan aikin da aka kammala zai amfani musamman babban asibitin yankin accra cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar ghana cibiyar nazarin likitoci ta noguchi babban masallacin ƙasa da jama'a da ke amfani da wutar lantarki fiye da dubu ɗari takwas a ranar larabar da ta gabata ne mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu bawumia ya kaddamar da tashar rarraba wutar lantarki kashi na biyu a kasuwa da ke yankin tsakiya wanda aka kashe dalar amurka miliyan hamsin wani bangare na cikin yarjejeniyar a wajen kaddamarwar mataimakiyar shugaban jakadancin amurka a ghana nicole ta bayyana yawan kwanakin da aka gudanar gudanar da aikin da kuma irin kudaden da aka kashe. So with the inauguration of the Kasawa Bulk Supply Point here today, we mark the successful completion of the MCC Ghana Power Compact. This was a nearly six-year 360 million US dollar commitment by the American people to improve Ghana's energy infrastructure da muka kaddamar da tashar rarraba lantarki na kasuwa muna nuna nasarar kammala aikin samar da wutar lantarki na mcc ghana kusan shekaru shida kenan da al'ummar amurka suka kashe dala miliyan 316 don inganta ayyukan makamashin ghana mataimakin shugaban kasa dr mahmudu bawumia a nasa bangaren ya tabbatar wa waɗanda suka ɗauki nauyin aikin cewa za a tafiyar da wurin yadda ya kamata It is also my pleasure to acknowledge that the asset we are inaugurating this afternoon will ensure that The supply is adequate and reliable. farin cikin amincewa da kadarorin da muke kaddamarwa a wannan yammacin. zai tabbatar da cewa wadatar wutar lantarki ta isa kuma abin dogaro wajen matukar ci gaban masana'antu da ta sa a gaba. Alhaji ya mika godiya ga gwamnatin Amurka. Finally, I would like to convey Ghana's sincerest appreciation to the government of the United States of America, whose funds provided as grants and cooperation have made all these assets available to us. A ƙarshe ina mika saƙon godiya daga ƙasar Ghana wa gwamnatin ƙasar Amurka da ta zuba kuɗaɗe a matsayin tallafi kuma ya tabbatar da wannan kadara gare mu. Shugaban ƙasa na na kufu ado ne ya ƙaddamar da kashi na farko wanda aka kashe dalar Amurka miliyan 47 a Fukuwasi da ke yankin Greater Accra a watan Oktoba 2021. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar wasu 'yan ƙasar sun fara tufa albarkacin bakin su bayan da ƙungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta bayyana sunayen mutanen da za su yi aikin shiga tsakani a ƙasashen Mali, Burkina Faso da gini inda sojoji suka juye mulki. Tsohon shugaban ƙasa Isu mamadu ne ƙungiyar ta ɗora wa nauyin shiga tsakani a ƙasar Burkina Faso abin da ya haifar da muhawara tsakanin 'yan Nijar inda yayin da wasu ke ganin zai samu nasarar sasanta bangarorin wasu kuwa suna cewa ne babu tabbas ba wato babu tabbas akan wannan hasashe bisa la'akari da wasu dalilai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani daga Yamai. Manzon musamman na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta Yamma da yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers ne kungiyar ta ECOWAS ta zaɓa domin shiga tsakani a rikicin kasar guinea conakry yayin da shugaban kasar togo florian simbe zai hada gwiwa da tsohon shugaban nigeria goodluck jonathan don sasanta rigingimun kasar mali sai tsohon shugaban kasar nishar isu muhammadu da kungiyar ta dorawa nauyin warware rikicin kasar burkina faso matakin da ke ɗaukar hankulan jama'a a nan nishar mai sharhi akan al'amuran yau da kullun abdurrahman alkasum na da kwarin gwiwar cewa isu muhammadu na iya samun nasarori a wannan aiki ko da yake akwai buƙatar gyara a ƙudurin na ƙungiyar ecowas uh, babu wani rikici wanda ke bayyana karara ko wani bangare na al'umma wanda bai amince ba watakila don ya taimaka musu ganin cewa sun cika sharuɗan da ita ecowaskin da kasashen duniya suka sha musu na si maza ganin sun maido eh, mulki ga hannun hula watakila shi ne amma a cikin gidan babu wani rikicin da za a ce a gaya ana nema a shiga tsakani ya kake ganin shi muhammad isu zai iya sauke wannan nauyi da aka ɗora masa ina ganin zai iya sabkewa duk da ke kamar kusancin shi da shugaban kasar wanda aka tumbike mai ganin cewa shi ma wanda aka tumbiken bai wani jajirce ba kuma mutanen da ke goyon bayan shi ba su turje ba kamar sun karbi kadara to ina ga wannan zai taimaka mushi cikin uh, sa bakin da zai yi to amma a ra'ayin wani ɗan rajin kare demokradiyya jagoran gamayyar ƙungiyoyin rowad don baji son allah zai yi wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu a halaka ta gindigim tsakanin shi da faransa za ta zama cikas yan burkina su ce sun yi zai yi musu adalci ba dan ba mu son shi bane a namu ne tsohon shugaban kasar mu na ba mu son abin da ya taba eh, image din shi amma abubuwa ne waɗanda ita gaskiya an ta zaka a wade ta yayi kamari da yi ma faransa duk abin da take so to da wuya kasar ta duka kyamar faransa ta yarda da cewa tsohon shugaban kasar mu shiga tsakanin su sasanta su rigingimin da suka yi sanadin faduwar da daddiyar gwamnatin Blaise Compaoré da hatsaniyar siyasar da aka yi fama da ita a zamanin shugaba Kabore kafin daga bisani bisani sojoji su tumɓuke shi daga karaga alamomi ne da suka zama wajibi isu muhammadu ya yi la'akari da su don gane ta inda zai bullowa aikin da aka bashi duk wata matsala su abun da suka gada shine a kai ta bisa titi a bashe wanda ya yawan tara jama'a shi ke kuma abin da ake bukata gaba ɗaya ne ita kasa ko tsarin jagorancin ƙasa a mai ladabi na mai da mahimmanci ga tattaunawa ya kasance titi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 ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da dagewa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan mako. A cikin shirin namu za ku ji hirar da muka yi da wani ɗalibi da ya halarci makarantun tsangaya a ƙasar Maroko inda kuma ya shaida mana yadda ake gudanar da tsarin karatun tsangaya irin na almajiranci a wayancan ƙasashe na Larabawa. da kuma sabanin yadda ake gudanar da shi a nan najeriya kamar da mai saurare ya sani da makarantun tsanga wani tsari ne na koyar da ilimin addinin musulunci to sai dai yadda ake gudanar da shi a wasu sassa na duniyar musulmai ya sha bamban da yadda har yanzu ake gudanar da shi a nan najeriya musamman ma dai arewacin kasar inda har yanzu almajirai ke ci gaba da gararan domin bara na samun abin sakawa a bakin salati lamarin da yake ci gaba da haifar da cece kuce kuce tsakanin shugabanni da malamai ko alamomi a ƙasa wata ƙididdiga ta hukumar unicef a shekara ta da goma 2014 ya nuna cewa akwai almajirai kimanin dubu goma da ke karatun tsagaya a ƙasar ma baffa gadi na ɗaya daga cikin 'yan arewacin najeriya da suka samu sukunin 'yan karatun allo a ƙasar maroko kuma ya shaida min yadda ake gudanar da karatun a can da kuma najeriya ni dai alhamdulillahi na yi karatun alkur'ani wato kuma karatun da na yi na alkur'ani irin na allo na tun lokacin na gargajiya dai da ake na karatun alkur'ani a rubuta a wanke to yadda muka sani wannan karatun allo ta ɗauko asali shekara da shekaru haka ake yin ta. Shugabanni malamai masu hannu da shuni su sani cewa karatun allo na alkur'ani da ake yi na kaka da kakanni ni a nawa ra'ayin yadda na duba na gani ina so ne su ɗauka su sa shi a ma'auni su auna su gani za mu duba mu ga tarbiyya. tarbiya na ɗan musulmi a yau balle kuma an ce karatun allon nan za a ɗauke ta saboda su mahukunta ko kuma shugabanni da malamai da aka zauna aka tattauna da su suna nuna cewa a ɗauke almajiran a kai su makaranta ta zamani a nan su dinga karatun zamani suna yin na allo yana da kyau amma su sani za su rage yawan yawa da kuma kima ta karatun me yasa na faɗa haka za mu ɗauki tarbiyyar yara a yau yadda duniya ta zama ɗan shekara talatin tarbiyya ya take a wajensa haka ɗan shekara arba'in haka ɗan shekara hamsin zuwa saba'in duk wanda ka tambaya a cikin wa'annan mata za su gaya maka tarbiyya ta canja tarbiyya ya lalace gaba daya mu ɗauko misalan makarantun zamani na gwamnatin a duba su a gani suna da cancanta suna da wannan cancantan suna da wannan kulawan da har za a ce za a ɗauki karatun allo a kai shi a mayar da shi na zamani yara su dinga zuwa suna yi kuma a garuruwansu. To ganin irin wannan bayani da ka riga kai yana nufin kenan baka goyon baya matakan gwamnati musamman na tarayya na yin gyara a wannan fiya na karatun tsanga kenan ko almajiranci? Ni ba wai ina ja da gwamnati ko kuma in ce ba daidai ba ne. A'a ina ba da shawara ne a ɗauko tarbiyya na ɗan musulmi wanda ya fito karatun zamanin zalla da wanda ibi ta hanyar karatun allo ya fito ko kunya sai kaga suna da bambanci na ji hirarraki da yawa da aka yi da mutane mahukunta game da karatun allo ga yadda ya kamata ya kasance suna ganin wani yana suna ganin cewa gwara a ce an ka yaro karatun an ka kudin abinci an bashi a daina bara daina bara kan muna goyon baya ɗari bisa ɗari in an ce almajiri ya daina bara amma ya rubuta allo ya wanke ya karanta ni fa ina kira ga malamai da mahukunta da masu hannu da shuni cewa kada a kuskura a ce za a hana wannan karatun Allah a ce za a mai da shi na zamani in an mayar na zamanin ana karatu yes mun sani gashi Kur'anin ne ana karanta amma adadinsa yawansa zai ragu abin da muke nuni a kai kenan yawan karatun Allah in je aka mai da shi na zamani suka ɗanɗana zaƙin sa yunifon su je can su dawo karatun Kur'ani yawansa a Najeriya zai ragu. kamar kasashen larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira, Kalyanku, uh, tunisia algeria ka dawo kuma sudan ka sake dawowa ina ne zan ce morocco yadda suke karatun allon sun mai da shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantar allo ne ginanne da dakuna da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga allana azumi da tawada yadda muke yi a nan najeriya za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a gyaggyara a zo a sake durkusa akan allon Wannan nan ana kwama shi wani idan ya saukan farko wani idan ya samu arba'in ashirin goma sai ya je ya shiga makarantar zamani idan aka ce an da shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiyya ya zai kasance ladabi to wani kira za ka yi ga hukumomi na ganin an ɗauki matakan da suka kamata na inganta wannan tsari na karatun allo ko kuma karatu irin na tsangaya ni ina kira ga mahukunta da masu hannu da da malaman mu a sake zama a duba wannan idan idan za a hana bara in gwamnati za ta dinga ciyarwa in kuma iyayen yara ne za su dinga ba su abinci ko kuma kuɗin abinci yana da kyau amma a yi karatun allo yaro abin da ya samu ya ɗan tasa sai je shiga na zamani ita na zamani ba ta su ba amma ta ƙur'anin in ba a gino da ita ba ba za su shiga kai ba ba za ta zauna ba zan ba da wani misali a cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni har da karatun ƙur'ani a ciki abin da ya ce mu fara da shi amma yanzu ba ina nufin cewa ai mahukunta sun ce ce za a daina ba ne sun ce za a yi amma a zamanance mu kuma muna duban aka koma a zamanance mu ɗauko tarbiyya mu gani ya tarbiyyan zai zama na biyu kenan na farko kenan na biyu kuma adadin karatun zai rabu sahabbai ridwanullahi alaihi salam a masallacin annabi suna zaune da tare da annabi ya ce musu lallai wannan zuciyan tana tsatsa tana datti suka ce masa ya rasulullahi menene maganinta sai ce musu karatun alkur'ani in dai za a dinga karantawa zuciya za ta wanke to masu a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ci gaban wannan shiri inda za ku ji ta bakin sayid hassan daya daga cikin jagoran da ke neman a kafa kumar kula da makarantun tsangayu a najeriya a madadin bakon namu baffa gali da jami'ar da ta daidaita wannan shiri da ba da umarni julie Leather Gresham na ku Babangir Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun raina. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga na Namairo Umar Makera da Yahya Danno Azare suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. muna jajantawa al'ummar jihar Ondo a bisa wani harin da wasu ɓata gari suka kai wata majami'ar jihar wanda ya halaka masu ibada da dama da fatan Allah ya bamu da gwamammen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako na gaba kuma ya ce Assalamu alaikum murya Amurka tashar 'yancin da ba ta kyamar kowa. A yau muna son ku faɗa wa delegate ɗin da za su fitar da ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da su sani cewa duniya ta saka musu ido domin ganin irin rawar da za su taka wajen fitar da kwakwaran ɗan takara da zai iya karawa da sauran 'yan takarar shugabancin ƙasar da sauran jam'iyyu suka fitar a wannan zaben da take tafe a shekarar 2023 sako daga aliyu usman taka lafiya da dan asabe mai fata da kuma sani a da hamza ga ladima birnin kebbi sai sakon haɗin gwiwa kuma daga nazifi ibrahim daga rugar malam shagari da bala ruwan kanwa da baban gida ibb giyawa da faruku mahe karuga sokoto suka ce salam voa hausa a daidai lokacin da zaɓe ke ƙara karatuwa muna fatar gwamnatin tarayyar najeriya za ta ƙara ƙoƙari wajen inganta harkokin tsaron kafin babban zaben gama gari mai zuwa a shekarar 2023 domin ba za mu lamunci yadda gwamnati take yin duk mai yiwuwa ba wajen ganin ta kare martabar akwatin zaɓe yayin da rayuwar talakawa ke fuskantar ƙalubale na tsaro kowace daƙiƙa cikin ƙasarmu Najeriya. Allah ya kawo mana agajin gaggawa a Najeriya. Sai saƙonmu na ƙarshe. ya ce assalamu alaikum voa hausa ku bani daman yin tsokaci akan yadda ake ta cece ce akan tantance ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa ta wanda kowanne daga cikin masu nema kowa ya tsargu ganin jam'iyyar ba ta da gwani na hakika kowa zai iya samu kuma zai iya rasawa allah ya zaba mana mafi alheri amin sako daga sardaunan kwallon misau zaharaddin muhammad kaka to madalla ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku yanzu kuma gaba ya dawo da labarai a takaice. mahmud a takaice hukumomi a jihar ondo najeriya suna gudanar da bincike a yau litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin katolika ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya lahadi ba a kan cocin st francis catholic church inda kakakin gwamnatin jihar ondo ya faɗa kamfanin dillancin labaran afp cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21 kana reuters ya ambato adadin da wani likitan ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai hamsin asibitoci na duban waɗanda suka jikata a cikin harin yayin da wasu masu taimako suke ba da jini domin ceto masu fama da rauni bayan samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan mayakan ukraine da suka gwamza fada a birnin severodonetsk sun rasa wasu yankuna da suka koma hannun rundunar rasha a cewar gwamnan yankin masu kare mu sun yi kokarin kai hare-haren mai da martani na ɗan lokaci sun kubutar da kusan rabin birnin To amma lamari ya kuma dan taɓarɓare mana in ji sarhi Haidai, gwamnan yankin Luhansk da ya haɗa da birnin Severodonetsk yana faɗa a yau Litinin. A ƙarshe, ƙasar Indiya na fuskantar babban fushin diflomasiya daga ƙasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suka sha zarge-zargen kalaman ɓatanci a wasu ƙasashen larabawa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi ba baya kuma kirje ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi shirin sai injinan mu Patrick. Ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa. Ka shirin yau da gobe.